شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا أن يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله وبركاته barka mu da sake haɗuwa a wannan masallacin da albarka masallacin juma'a na profesa igundu da ke a nan unguwar arkilla a jihar sokoto inda muke karatun littafin ashama'in kowace ranar آه، الصبر يو الصبر هو تنجي الآخر يوتي يو لا متعش بعدنا أربعين باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشين كراتون عشرين دبكت بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه أربعة وعشرون حديثاً حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قال أخبرنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المجيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتقى معه وقيل له تكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر sai ta eh, unju da ba wannan ba wannan ta unju ce ko ta kuskure ne bai ta ah, abin da ke tambaya abin da ya karanta ce eh. <laughs> wasu ne kawai su ok ok na ka samu na masha masha ka samu da ta ba muna da tsawon karatun littafin ok to masha Allah muna da sauran karatun hadisin ummu sa'idin ko akwai wanda makaranta wanda aka ba nomba wanda aka ba nomba ai shi amma zai hana mai karatu karatu muka fara yi ko bai mu karanta wasu hadisai sai mu jiyo sai mu jiyo ga waɗanda ba su abin nan ba imam mutum ya ce babu ma ja'a fi albadace rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babi wanda ya zo game da ibadan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ka ibada Nan yake ibada yana nufin ta nafila ba ta farilla ba doka ina hadisin da zamu karanta guda 24 dukkanin su za su yi muna magana game da yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam ka sallar dare yadda kaifiyar da yake raka'a nawa yake yi ya yake tashi wani lokaci cikin dare yake yi ya yake tsawaita karatu bancin shi za su za yi magana a wasu babuka masu zuwa game da sallar buha yadda annabi sun sallaka sallar buha bancin haka za mu yi magana game da yadda annabi sun sallaka azumi inda mun shiga na kuka ibada shi zaka za mu fara da wannan babi da zai mana magana game da hadisai da ke magana game da yadda annabi sun sallaka ke sallah sallar dare imam kim ya ce haddasa na kuke mutum sa'idin wa mishmutu mu'azin قال حدثنا أبو عوانة عن زياد بن العلاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه النبي صلى الله عليه وسلم يا صلى حتى لقفافون شي suka kumbure wata saboda tsayuwa ya dade tsaye kuma ya dade yana haka yau ya yi sallar dare ya daɗe tsaye gobe ya yi ya daɗe tsaye jibi ya yi daɗe tsaye za ka har kafa ce ta kumbura fatila lahu shi aka ce mai a tatakallafu haza kana kallafa ma kanka kai irin wannan sallar dare kai irin wannan daɗewa wa ga ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambi wa ma kara. ga ya Allah la ya gafarta ma abin da ya gabata na zunubanka da abin da ya kike ka inna fatahna laka fathan mubina min zanbik wa ma ta'alimu in ta'azzara rabbukum la in la'azi da azidannakum ku da yaushe Allah yana son yin godiya za ka wani ba sai gore je mu nema Allah akan kafa eh za mu komi cikin yunwa muke daga cikin abin da ake gode ma Allah da shi ne in Allah ya maka rihima kai kana cikin wanda ke ganin Allah yayi ma yanzu ya kamata ka shigo cikin su akwai da ke ganin ha ah, don mi za a cewa gode ma Allah don mi za a cewa akwai mutanen da kullum abin da suke faɗi demokradiyya ta kawo demokradiyya ta kawo wasu 'yan siyasa abin da suke faɗi fatin su ya kawo fatin su ya ka babu mai kalubalantar amma kai da kake a gode ma Allah sai shi ɗaya ce gode ma Allah mi ake ciki na rashin ni'ima mi ake ciki rashin ni'ima amma dan siyasa zai tashi ya fi cewa gwamnatin ta yi kaza gwamnatin ya sha banza a yi cin da wani amma kai da kake a gode ma Allah da ni'imomin da ya yi shi kenan an fara rigima da kai an fara ana cikin rigima ai yanzu ana cikin insecurity ai yanzu ana cikin kaza wai don me za a ci a gode ma Allah inda wani ne kace kace alhaji wane yana kokari a unguwarsu yana raba kaza yana cewa ah, mutumin kirki ne wata ta yadda a gode da shi alhaji wani yadda a gode ma fatin kuwa ne ka yadda a gode ma yasa amma da an ce a gode ma limomin Allah yanzu a kake magana tana a katse nan ce ce ranar tana kaza don haka mun ce a gode mai ma Allah don dole ba mu kuma ce a gode don Allah don dole eh kuma ba mu gode mu mutu lallai lallai lallai a gode ana cikin limoyin Allah ji annabi sallallahu alaihi wasallam da yake da yake sallah har kafa sai ta yi kumburi a riwayar bukari da muslim hatta ta a kadamahu hatta za ka tana kumburi tana kagewa don tsayuwa yana gode ma Allah baya da maji baya da tsori baya da sojin baya da AC baya da fankar sama baya da ruwan sanyi amma ya gode ma wannan yanayin yana gode ma Allah irin wannan ya kana da su amma kai kana gani a ba a ciki kullum cikin yaƙi yaƙi yaki 60 da wani abu a rayuwa sai amma kai kana ganin a kawo yaƙi hudu za a shigo gari a kawo gado a za sai sun yi rami suke wai gari ka tashi hankali kenan kowa yana kwanar tako dinai yana jira sallah ma in za a yi wasu su shiga gaba wasu su tsaya baya suna tsaro amma duk da haka ne yana gode mu imomin Allah shi bai ga shi Allah bai mai komi ba za ka zama a gode mu imomin Allah mai roba roba ya gode ma Allah ya samu roba roba mai mota ya gode ma Allah ya samu mota mai kafa mai solewa ya gode ma Allah ya rika wajen ke solewa a kasa wani baya da eh, ko ni gare ka jama'a mai kala goma ya gode ma Allah mai biyar ya gode ma Allah mai uku ya gode ma Allah mai kala guda ya gode ma Allah lokacin da annabi sosai ya ce ya ce babu sallah suka ce annabi ana sallah cikin tufafi ɗaya ya zan wando irin sa a yi sallah ita su cikin kuwa addabi ba kuwa addabi saboda wando ba daga duk mai saboda wani yanzu ya ce ya gode ma Allah yana cikin ni'imar da annabi da sahabbai ne ba su zama cikin wannan ni'imar ba amma suke wannan sallar suke dadewa suna wannan sallar suna gode ma ni'imomin Allah haka ya zama wajibi dole ne a gode ma ni'imar Allah ya Allah muna gode ma da ni'imominka wa'inda muka sani da wa'inda ba mu sani ba na bayyane da na koyi da wa'inda muke iya lissafawa da wa'inda ba mu iya lissafawa wa'inda ba su gode ba Allah muna godiya a madadin su Allah muna godiya a madadin su su sun gode don dole sun za ka gode mai imomin Allah da abu biyu misali cikin wanda ya fahimci cewa yana cikin ima ya zai gode abu biyu ake gode ma Allah da su na farko sallah na biyu yanka don haka in ka dibi ni ne ta da a waye bai tsammani in ci kredit tara ba ga kredit tara bai tsammani in ci kredit biyar ba ga credit biyar shekara uku da suka wuce hannuna ga gaba zan ci ko ba zan ci ba yanzu ga da credit biyar alhamdulillah sai yana son ya gode sallah ake tashi ai da daddare yanka ake yi wanda a'a ina mani zan samu admission ba zan samu ba yanzu ya samu yana yi duk imoni ne wayanda mutane ke yanzu ya samu to ce ya gode ma Allah da kiyamun laili ya gode ma Allah da yanka wanda yana tsammanin in ni gama zan samu aiki ko ba zan samu aiki ya samu aiki ya gode ma Allah wanda yana tunanin zan samu kaza ya samu ya gode ma Allah da abubuwan nan guda biyu babu kamar su sallah da yanka Allah ya ce inna a'tayna kal kautsar fa salli li rabbika wanhar fa salli li rabbika shine annabi ke yi nan mu mun ka baka tsakin alkausa in zaka gode fa salli li rabbika kai sallah ga ubangijinka sai kasance in ko yana sallah sai kafa sai ta kumbura a ya waye bukari da musulun ta tsagi Wan har kayi ka so kayi suka da ya zo wajen suka sai da ya soke guda ɗari ya soke sittin da wani abu ya ba sai na albina bai tsalin ya soke saura don sa a ita gode mai Allah shi annabi sallallahu a haka ya yi rayuwa ta yi ina gode mai ima Allah haddasa na abu amma حدثنا أبو عمار الحسين بن قريث قال a الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تهم قدماه قال فقيل له أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال أفلا أكون عبدا شكورا إمام الترمذي حدثنا أبو أمار البصير بن قريش قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن أمر عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تغيب قدمه annabta sai ya kasance yana sallah har kafa sai ta kumbura duk shine in ta faka har دا kumbura bambancin tarima da tamku shine ana amfani da shi ga mai rai da wanda bai da rai shi kuma wancan in ta faka ana amfani da shi ga abinda da rai ana amfani da shi ga mai rai da ana amfani da shi karima ana amfani da shi ga mai rai in tafaka ana amfani da shi ga mai rai da wanda bai da rai ko abin da bai da rai da kumbura ana cewa in tafaka ah, ah, aka? فقيل له أكت أتفعل ذلك وقد جاءك أن الله قد غفر ma ما تقدم من ذنبك وما تأخر kana yin irin wannan sallar ya rasulullah ga ya zo maka Allah ya gafarta maka zunubanka da suka gabata da wanda suka jinkiri suka yi jinkiri ala afala akunu abdan shakura yace zan kasance bawa mai godiya ba don shi wasu malamai suka ce shi annabi sallallahu nafila yake amma ba nafila yake ba don Allah yake wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka sannan da wannan hadisin ya ce afala a kuna abin kuwa ya nuna shi ba na fila yake ba saboda saboda ya kaya nuna shi na fila yake yi saboda mai saboda an gafarta mai zunubai ne yanzu da ni da kai muna tashi mai sallar dare muna neman Allah ya gafarta muna shi kuma Allah ya tabbata ya gafarta mu kuma an tambaye shi ya ce eh haka ne zaka shi ta godiya yake yi zaka dai da ni da kai muna yin wadda in farin nan mu bata shi ka ba lahira sai a dauko cikin nafila a sa sai da da kai muna yin wanda in an ji lahira ana auna ayyukan mu ne ayyukan da muka yi ba daidai ba da waɗannan ayyukan da muka yi sai a auna in wani ya rinjayi wani amma shi annabi ba haka bane shi bai da zulubi da za a auna lahira Allah ya gafarta min abin da ya gabata da abin da ya jinkiri ka duk abin da yake na sallah yana yin nafila ne Za ka wanda ba shi ba sai da ake ta'awwa shi kuma annabi sai a ce nafila saboda nafila yana nufin ziyada wato fa'ilar da ni ta cika yanzu ga wani ƙazi mu kuma farillar da muka yi ba mu da tabbas ta cika ko ba ta cika ba ku in sallar nan ta magari ba ya yi ko bai yi ba za wata nafila raka a biyu Allah wannan sallar da muka yi ta isha ga kiyamun layli ga sai kasance cewa tamu muna so ya kasance mun ta a akan farilla sai a kira ta da sunan ta dawuyi wannan kuma ta shi a kira ta nafila wannan istinbadin wasu mallamai ne حدثنا عيسى بن عثمان حدثنا عيسى بن عيسى بن عثمان بن بن عبد الرحمن الرملي قال حدثنا عبدي يحيى بن عيسى الرملي عن الاعمش ان ابي صالح ان ابي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه تنتفخ حتى تنتفخ قدماه فيقال له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر قال أفلا أكون عبدا شكورا حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن النقود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم فإذا كان من السهل أوسع ثم أتى فراشا فإذا كان له حاجة ألم بأهله فإذا سمع الأذان وصبر فإن كان جنبا أفاض عليه من الماء وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة إمام الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل yanzu a tarifan ƙwararku sun nuna mana cewa yana yin sallar yana tsawaita ta ga kuma saboda ni yake yin ta ga illar da ya sa yake yin ta domin ya gode ma Allah tashi ba ta kakar zunubai ba ce yanzu za mu shiga hadisan da za su gaya mana siffar yadda yake yi أنا عائشة سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يتناكم بين أنا عائشة التي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالجري فقالت تكشي كان ينام أول الليل يكتب شيئا بتشي فركن دري هو رب ليل ibn sai suka zo suka inganta haka in yana yana yana bacci zuwa rabin dare kuma ya kumu sannan ya tashi yayi sallah fa idza kana min as-sahwi aw tara ya tashi yayi sallah kan thuluthin dare ya tashi ya yi sallah thuluthin dare sai ya yayi uturi kuma a tafi rashin sannan ya koma shimfiɗar shi a izaka na lahu Adatu, in yayi sallah in yayi sallah rabin dare yayi qiyamul layli a sulutin dare ni ya rage na cikin dare ni ya rage cikin dare yayi sallah rabin dare wannan basic mathematics primary level uh, uh, ya yi sallah rabi ya yi yamun laili sulusi ya bisa uku ni ya rage na ni ya rage cikin dare la ilaha illallah irgi ila primary lcm david ni ya rage na ina zubi ba je rage shi na ku wahala ga gado idan ya yi sallah idan ya yi sallah rabin dare ya yi kiyamun laili sulisin dare ya yi bisa uku miya rage cikin dare duk abinda duk abinda ka ɗauki rabi na yi ka ɗauki ɗaya bisa uku na yi miya rage ni ka ce? kake abin da ya rage 1 over 6 1 over 6 ki ka ɗauki rabi da yi shidda a ce shidda ne ka ɗauki rabi nawa a rabi uku sai ka ɗauki sulusi nawa a sulusi ɗaya bisa uku biyu sulusi ɗaya bisa uku nawa biyu biyu ɗin shidda ni da ragewa ɗin da ragewa ɗin da ragewa duk misali da kai in aka ara wa kai ka ce over 12 biyu zai rage ba in ara girmamawa kai ka ce 20 ko hudu zai rage ba ba wani over 2 a sulusi sulusi zai rage ba wani over 2 wani over 2 shi a sulusi yanzu ɗauki shidda ɗauki shidda jama'a ɗauki shidda ɗaya biyu uku hudu biyar shidda a ɗaya da nawa a rabi ta sauran nawa a ɗaya da sulusi nawa a sulusi za a kan sun shida kuluti biyu in ka da biyu sauran nawa sauran guda da miliyan allah kara miliyan shida nawa an rabi miliyan nawa a sulufi ɗaya bisa uku na yi tafi sulufi ɗaya bisa uku miliyan biyu nawa ya rage na dala a kan Ba'ani, baka kun ga yadda annabi sassa yanzu mun fahimta ke ko annabi sassa yana kasa dare shidda ne rabi ya yi bacci biyu bisa uku ya yi sallah ɗaya bisa uku na ƙarshe ya kuma bacci wannan shi ne mafi yawa mafi yawa mm, ba bacci ya ka fara yi ba ba sallah ka fara yi ba zai fara bacci sannan ya tashi ya sallah sannan ya koma bacci sannan ya tashi sallah asuba shi da ta ce bai kuma tarka ne ya namu awwalan laili yana bacci farkon dare sun ma ya komu sannan ya tashi fa idan kana min as-sahri aw tara idan ya kasance lokacin lokacin sahur sai ya wuturi wata lokacin ah, sahur ya fara shigowa a atati rashahu sannan ya zo shimfiɗa ta yi fa'ida ta na lahu adatun alamma bi ahalihi in yana da bukata ga iyalai ne to lokacin yake saduwa da su fa'ida sami al'azana idan ya ji kiran sallah wasaba sai sauye farka ya tashi fa'ida fa'in kana junuban idan yana da janaba a fawo alaihi min alma'i sai ya zuba mu jiki ne ruwa wa illa tawabba'a wa kharaja ila salati in kuma bai da janaba sai ya alwala sai ya fita zuwa sallah mun fahimci haka ko wannan kaifiya ce da annabi sallallahu alaihi yake yi a kaifiyar rakawoyi ba wanda zaka zo muna hadisai na gaba bismillah حدثنا مسعيد بن سعيد عن مالك بن انس حاء وحدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن عن مالك عن مخرمه بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبر أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي قالت قال اضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بطريق أو بعده بطريق فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يرسم النوم عن وجهه وقرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران ثم قال ثم قام إلى شد معلق وتوضأ منها فأحسن الوضوء ثم قام يصلي قال عبد الله بن عباس فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسه ثم أخذ بأذنه اليمنى وقتلها وصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال عن ست مرات ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح إمام إمام الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس ها وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن ونين معن معن بن عيسى حدثنا ويكتب سورة كما تتكا سامو كوبا كان جابا إنا بلو باش أم بلو بدا دعاك وكي رجال الإسلام زي حكمي مع An عن مالك عن مخرم بن سليمان عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره شوى شيبا مخرم على باري أنه بات عند ميمونة وهي خالته ya kwan inda maimuna kuma inna ta ce yakuwan mahaifiya ta ce ƙala ta ce babba za a tufi abdul wisada sai ni shira a faɗin filo watan bayan shahida annabi ga filo nan sai ni kwanta ni kuma daidai inda filo yake can inda filo yake ni kwanta kamar yadda ake sa filo kuma da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi quliha shi kuma annabi sai sai kwanta a tsawonta wata annabi da kwanci bisa shimfiɗa yadda take kwance ni kuma sai ni raje sai ne ya kasance cewa gefen kai ina ina nan kuma annabi sai da mata ta ci amma matar ɗan uwan mahaifiya ta ci gaka yana halarta mata da miji su kwanta da yaro cikin gida musamman ba komai da auku ba wannan kisa babu abin da ya auku tsakanin mata da miji Zuwa ka wannan tsora wani ɗan uwanta ne kaninta ne maharaminta ne ya shigo gidan yaron ƙarami ne abdullahi Abba abbas annabi ya rasu bai balaga ba sai ka ƙaramin yaro ne sosai don haka sai ya kwanta gefe ɗansu ne ko ba ɗansu ba ne ya kwanta gefen yanzu sun kwanta gefen tare da shi ko da ya kai sun lutamil tun ya kai sun lutamil tun ga ya kai duk abin da aka yi ga yana ruwaituwa za ka yana iya bambancewa ya san abin da aka yi a daren gaya yana gaya mu ba فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل annabi sosan ya yi bacci har sai da dare ya yi rabi kun gani ko ina bacci da ah, rabin dare ko kun wannan ba hadisu na Aisha bane hadisu wani hadisu Abdullah bin Abbas ne don annabi sosan na bacci har rabin dare aw qablahu bi qalilin aw ba'dahu bi qalilin ko ka sai rabin kadan ko bayan rabin kadan Kuma ko minus ko dan kadan tunda kaga ba agogo gare ba wanda yake tantancewa zaka baccin da muka yi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa rabin dare ne ko bai kai ba ko ya fi kaɗan sai kaga rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi ya falka faja'ala yamsahu an-nawma an wajhihi sai dinga shafa fuska ce daga baccin yana shafa fuska ce ثم قرأ الأشر الآيات الخواتيم من سورة آل karanta ayoyi goma na قوم na سورة آل عمران إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار هزوا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا هذا آية قوم شاعرتي أما آية قوم بإرجاء الكفار إن كنت إن آية قوم لكشن سورة آل إيمانا ثم قال لا شن مؤلف فنن يتاشي زواغا وتا wani silke salka wadda aka rataya fata wabba amina salka mutum salka ko ta randa ta fata ta sha wuce ni salka randa ta fata ta sha wuce ni ba ka ce annabi ya biya da tsaye ba an kai ne an kai yanke ko aka aje ana tabarruki da shi zuwa salka ta ta yaki silke shi ne garkuwa da ake sawa da ke maganin bullet proof a tawabba aminha annabi ya yi alwala daga wannan salkar fa ahsana alwudu'a ya kyautata alwala ثم قام يصلي كان النبي يتاشي الى صلاه قال عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس sai ci gaba da bada labari sai ce fa kuntu ila jambi sai tashi zuwa gefe ne a riwayar bukhari da muslim wani gefe ya tsaya gefen hagu ko fa wa ba'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yadahu al-yumna ala ra'si sai annabi ya sa hannu na dama akan kaina ثم أخذ بأذن اليمنى سنة النبي ينكي كلنا نداما وتنباين يامي سي أرواي بخاري مسلم هذا يا جاي نبو هذا بيسي ميسي جاي نداما هذا بيسي أبين دزي إيدا ورقة سوى دبكي يعني بسسد صلى الله عليه shi aiki an ka dan jira la sallah kun ga ana sallah da su sallah ya mutu ki kunne ne haka domin ya ida warkacewa fa fa fa fatalaha hatta sallah raka a tayi annabi sai sai mu ka min kunne har sai yi sallah raka a biyu sai yanzu mun shigo ne yake sun kiran ya yi sallah raka a nawa wani lokaci ne ya fara wannan sallah na bayan ne yusuf ne ga ribin da yanzu kuna bin hadisin da kyau ina so akwai wani abu da ke sai ku gane cikin hadisan ku gane cikin sabanin malamai ku gane ne ku fahimta yanzu wannan hadisin na Abdullahi bin Abbas da aka zo aka kwanta yaushe aka tashi sallar dare nisbul aka tashi nisbul aka tashi aka yi alwala aka kyauta alwala Yanzu sai ya tsaya gefen hagu na annabi kuma da ke bukari da mutum ya mai sai gefen da mu kyale wannan tunda baya cikin nan sai annabi sai mu kan mai kunne domin mai domin ya yi da wanda kewa sai aka tashi fa sallah raka'atayn sai annabi ya sallame raka'a biyu umma raka'ataini sana kai wasu raka'a biyu nawa kenan kudu umma raka'ataini sana koma wasu raka'a biyu nawa kenan shidda umma raka'ataini sana koma wasu raka'a biyu nawa kenan takwas umma raka'ataini sana koma wasu raka'a biyu nawa kenan goma umma raka'ataini sana koma wasu raka'a biyu nawa kenan sha biyu ba mu kuskure kina ba ko daidai muke to shi ma ma'azin itatuwa daidai muke kala ma'anun sitta marat ita ce so shidda duk so shidda nawa kenan sha kuma autara sannan ya yi wuturi Ya haɗa nawa kenan sha uku kuma faja'a sannan annabi ya koma gincirawa hatta ja'a mu mu'azzinu sai da mai kiran sallah ya zo bilal faƙama fa salla sai ya tashi wasu rakawoyi fa salla raka'ataini khafifataini sai salla a biyu masu wanda yake gajeru sune na mai kina raka'ar fajar ko kuma fara fa fasalla subha sannan annabi ya fice salla asuba haka wannan hadisi raka'a nawa annabi ya sallar dare sha nawa sha uku juju so nawa shidda sana yi wuturi sannan ya yi raka fajar guda biyu wanda yake sai da alfijir ya keto sha biyar kenan da wani lokaci ya fara مقارنة حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة إمام إمام مسلم ذي حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة annabi sassan ya kasance yana sallar dare raka'a goma sha uku kamar wancan ko mun fahimci da yake zaka na baku ajiye su su biyu hadisi nawa yanzu biyu dun raka'a kuka ce sha uku hadisi na gaba حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو عوان عن قتادة عن سرارة بن عوفة عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك النوم أو طلبته عيناه صلى من النهار اثنتي عشر ركعة imamu imamu tirmidhi yace haddathana qutaybah bin sa'id qala haddathana abu awana an qatada an zuwabah bin awfa an sa'd bin hisham an aisha radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana idha lam yusalli min al-layl annabi sallallahu alayhi wa sallam sallat dare ba bai qiyamul layl ba mana'ahu min dhalika an-nawm ya kasance cewa bacci wata rayar linjaye bai yi ba au galabatu ainahu ko idanun suka rinjaye shi salla minan nahari fintai asharata raka'a sai raka'a goma sha biyu a yini don in bai samu sallar dare ba bai samu ba sai a yini ya yi raka'a goma sha biyu ko kaga a yini ba a wuce wuturi shi kuma abin da ya saba yi sha ɗaya ko sha uku kamar yadda makarantu sha uku yance ya mai su sha ɗaya haddasa muhammadu al'ala ya mai su sha biyu حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا أبو أسامة عن هشام يعني بن حسان عن محمد بن السيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل فليمتثل صلاته بركعتين خفيفتين إمام كندر حدثنا محمد بن الألاء قال حدثنا أبو أسامة عن هشام يعني ابن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا قام أحدكم من الليل إذن أينك يتشاش صلى الدري فليبتتش صلاته بركعتين خفيفتين يبوء صلى الدري لركعة بيو ولك جديرو هكذا sai kasance cewa ya da warka cewa da bacci sannan ya fara Allah sai kasance ya raka a biyu sannan ya ci gaba ka karka a biyu na farko inda ba su da tsayi haddathana kutay bin mutim ne sai haddathana kutay bin mutim sa'id al-malik bin anas bin ha wa haddathana bi sahabu bin musa qala haddathana ma'ar qala haddathana malik an abdullah bin abi bakr an abi an abdullah bin al-qais bin makrama أخبر عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوسلت عتبة أو قسطاطة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين خفيفتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم أوتر وذلك ثلاث عشرة ركعة إمام الترمذي يأتي حدثنا قتيبة بن سعيد قال عن مالك بن أنس حا وحدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا مأن قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أنه قال وأن حديث وانيه زيد بن خالد الجهني أنه قال لأعلم أن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يتشي يوضن كلا زن كلا زن سائد إن جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كسلا أجداني صلى الله عليه وسلم fatawattattu akbatahu aw qusadahu yace sai ni hilo da dangar matai kuni hilo da gidanai ya kasance yanzu ya nabi da tashi dan sanya tashi tun daga ina da shi ni hilo na ta kai na nan ina jiran ya tashi kawai in farka ni ma sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam raka'atayn khafifatayn lokacin da annabi sallallahu ya tashi sallah sai raka'a biyu bai nake gajeru wanda ba ku da tsawo zumma sallah raka'atayn tawilatayn sannan ya biyu masu tsawo ɗawila kai ni ɗawila kai ni ya faɗi hasu uku ya yi biyu masu tsawon gaske za ka wannan ɗawila kai ni ɗawila kai ni ɗawila kai ni duk ka biyu ne aka yanzu mu kiyaye raka'a nawa yayi a zo ainihin lissafa ko aka yanzu mu dawo yake fa sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a khafifataini annabi sai ya sallah raka'a biyu gajeru nawa kenan gare mu biyu ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين kawai ke ya haɗa hudu ya yi biyu masu tsawo masu tsawo masu tsawo biyu ke nan kun matsala raka a kai ni wahu ma junan da kai ni kabla huma sannan ya yi wasu raka a biyu inda ba su kai tsawon waɗancan masu tsawon ba na wace nan gare mai zo? shidda Sun matsala raka a kai ni wahu ma junan da kai ni kabla huma sannan ya koma wasu raka a biyu inda ba su kai waɗannan biyu ɗin da ya daga baya ba an haɗa nawa takwas kuma sallah a ta yi wa huma dunan la tani qabla huma sannan yayi wasu kawai ba su kai waɗanda da yi kafin su ba nawa gare ni goma ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما sannan ya koma yin wasu biyu da ba su kai tsayin waɗancan ba nawa kenan sun ma'autara sannan ya yi wuturi nawa gare mu yanzu mun yi lissahin ga da kyau sha uku to shi ma haka sahabi ya ce fa zalika salata asharata raka'a wannan raka'a goma sha uku ce Laka yanzu hadisai na makaranta masu raka a goma sha uku. Ko kuma makaranta cikin wanda tafi suna da yawa. Yan wani makaranta wancan da biyu yana cikin bukari yana cikin musulun wannan ma yana cikin musulun So yanzu uku kuma makaranta ko daga sahabbai daban-daban daga Abdullahi bin Abbas da kuma wa da kuma zai bin Khalid al-Juhani. Kowane da ya kasar da Annabi sarka nawa ya gare sha uku ku karanta. حدثنا الإسحاق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المغفوري عن ابي سلمه بن عبد الرحمن انه اخبره انه سال عائشه رضي الله عنها كيف كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة يصلي أربعا ولا تسأل أن هذا واو هذا واو نعم لا كما تكهد الجامع حديث هذا واو يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وقولهن ثم يصلي أربعا لا تسأل عن حسنهن وقولهن ثم يصلي ثلاثا قالت عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي إمام التنبيت حدثنا إساق بن موسى قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سيد بن أبي سيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة رضي الله عنها كيف كان صلاة رسول الله كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان zaka yanzu Abu Salama bin Abdurrahman ibn Auf ɗaya daga cikin fuqaha'ul Madina sab'a ɗaya daga cikin tabi'ai ɗan Abdurrahman bin Auf ne shi ke tambayar na Aisha radiyallahu anha ya sallar annabi sallallahu ta kasance a Ramadana a qalat tana na Aisha tace ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li yazida fi Ramadana wala fi ghayrihi ala 11 raka'a tace a Ramadana da wajen Ramadana annabi bai karawa aka raka'a 11 sha ɗaya yake ya tsaya nan a cikin ramadana da wajen ramadana ga yadda yake yin su yi salli arba Allah ta sal an husnihin hinna wa ƙulihin na yana kalla raka hudu kakka tambayin yadda yake kyautata su yadda yake tsawaita su watan masu tsawo ثم يصلي أربعا لا تسأل عن مسنهن hinna sannan ya koma wasu hudu kada ka tambayar yadda yake kyautata su yadda yake tsawaita su wannan mun sha fatawa mu ce wasu malamai suna cewa hudubin da take ya yi ya sallame ya yi ya sallame wasu kuma ce hudubin ga daya kila za mu zo mu yi bayani akan shi shi ma idan bukata ta taso a cikin wannan babu ya yi hudu ya yi hudu nawa kenan takwas kuma yi salli salasan sannan ya yi uku ya hada nawa kenan qalat aisha na na aisha sai nake kuntu ya rasulullah mu kabla an tumtira kana bacci kafin kai wuturi sai ga yi bacci kuma ka tashi yi wuturi fakala sai ce ya aisha tu inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi yace ya aisha na biyu suna bacci amma zuciya ba ta bacci wannan mun mai bayani shi karatun da ya wuce ko Sai. kun ga wannan hadisi sai ce ka a nawa sha ɗaya Ni ne mun kai goma sha eh Ah, baka riba ba da kyau bai kyau ba ta fara talatin da ɗaya ina son da saurari ah, to bari mu tsaya cikin hadisai sai mu yi bayani kun ga wannan hadisin ko kan ta mun hadisi na gaba حدثنا إسحاق بن موسى قال حدثنا معمر قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شقه العين. bai mu tsaya nan sai wannan hadisin sai mu tashi shi saboda wani abu da nake so mun satin mai zuwa ya kasance ya tuna mana hadisin da muka yau kun ga yanzu insha Allah in mun saki bai zuwa kun ga yanzu mun karanta hadisan sahaba hadisai guda uku annabi yana a nawa sha uku yanzu mun karanta na Aisha yana nawa sha ɗaya kun ga irin wannan dole ya tabbatar da fahimta ba fahimta na malamai jamhurul ulama mafi yawan malamai cikin su a immal arba'a da duk wanda aka sani da fatawa ana ruwaitowa da wanda suka zo bayan su irin manya-manyan malamai na ahlus sunna in su shekul islam ibn taymiya irin su irin su ibn qayyim irin su da duk wasu manyan malamai sun tafi akan cewa sallar dare ba ta da iyaka ko ka a nawa ma ana yi amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam an ya sha uku an ya yi sha shan da su bin albani da wasu cikin magabata cikin su akwai mazhabar jahiliya sun ta wannan hadisi na Aisha baya karawa a sadaka a goma sha cewa zamu da wannan hadisan sha uku ga su ingantattu bukari bukari da muslim na'am jam'i to ya zai jam'i shi shirka su dillan zani su jamhuru suka jam'i su suka yi jam'i shi ne za su suna bani ya zai jam'i yanzu to in kacce haka ka shigo ba jamhur haka jamhur suka ci, to ai ta abin da tabbani ne sha ɗaya. amma ga Abdullahi Abbas ya ga nawa sha uku ga dai zai biri kalbin johan ya ga nawa sha uku bismillah sai suwai da in kan ƙungin kan fege zan karanta muku su abinda suka tafi shine abinda su jamhurin ulama suka tafi shine a goma sha ɗaya da tacce ne galibi galibi ya raka a goma sha ɗaya amma zai hana ya yi sha uku tun daga ya wasu sahabbai sun gani sun wata sha uku shi kuma ya ce a biyu nan na farko ba a da ishari ce zuwa na rayoyin kuma rashin ta ko yashi aka yi wa yan nan sai da aka tashi ko su sai ce ko su ne aka ce to ai in an ce su ne tsakiyar dare aka yi sai ce to ko kuma na buɗawa ne in ga kowa da sai tawili tawili da ma bai da illa inna na sai a ce ka wannan tawili kila wannan ya fi wannan karfi ya ku ji yadda yace da yadda suka ce na eh haka ne shakka suna ban ce alkaifiyatul ula sifa ta farko ta sallar annabi sallallahu alaihi wasallam 13 raka'a yana sallah raka'a goma sha uku ya tafihu bi raka'ataini ne. sai ya bude da raka'o'i biyu ga jarru wa huma alal arjahi su wa'annan raka'o'in biyu akan kauli mafi inganci sunnatul isha'il ba'diyya sunna ta ta isha'i can ba'diyya aw raka'atani makhsusatani cihu bihi ma salatal layl ko kuma wasu raka'o'in biyu ne ke bantattu wa'anda yake bude sallar dare da su yanzu kun fahimta ko zaka yayi ka kuma duk hadisin babu inda aka ce haka amma tawili bai da illa tawili ne irin wannan wanda ya kira da mana sai ya ce to tunda zai yi ga bayan isha'i ne to ina hadisin sun ce sai yayi bacci ya tashi ya kai to zai yi zai a aje su na budawa ne amma dai ka a wuce ka a goma sha ɗaya mun fahimta ko eh, kuma ita ne ci gaba da cewa to lajinar ja'ima malaman lajinar ja'ima su abinda suka ce sabata annahu sallallahu alaihi wa sallam kana yusalli fi ba'd al-layali 13 raka'a ya tabbata cewa annabi sallallahu a wasu daruruwa yana yin sallah raka'a 13 fa wajaba an yusmala kalamu Aisha radiyallahu anha don haka ya wajaba a ɗauki maganar Aisha radiyallahu anha fi qauliha da cewa da tayi ma kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yazidu fi ramadana wala fi ghairihi ala ihda ashara raka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam baya karawa a ramadana da wani ramadan akan raka'a goma sha ɗaya alal agalaji sai a ce a mafi yawan lokuta haka yana inda na Aisha bai kara amma ya ji inda na Maimuna ya kara Abdullahi bin Abbas ya gani ya zo Abdullahi bin ah, Zaid bin Khalid Juhani ya gani ya kara jam'an bainal ahadith wannan sai ya sa a yi jam'i tsakanin hadisan duka don shi kamar ni gaya musu. mazaba kusan mallamai ce dukkanin sun cewa ana iya sallah sai ka abu mushaya ibn al-bukhari ga abin da yake cewa cikin at-tamhid yake sala la khilafa bainal muslimina babu sabani tsakanin musulmi anna salatan layli laysa fiha hajjun mahdudun cewa ba ta da wata iyaka ba ta da iyaka wa annaha nafilatun wa fi'lu khairin cewa nafila ce da aikin alkhairi wa amalu birrin da aiki ne na nagarta wa man sha wanda ya ga dama yayi kadan wa man sha wanda ya ga dama yayi da yawa abi cikin sharhin muslim yake cewa shi ma la khilafa babu sabani kuma yadda ibnu abdur yace annahu laysa fi zalika hajj cewa babu haddi ga sallar dare la yuzadu alaihi wanda ba a karawa akan haka wala yunqasu wanda ba a ragewa minhu daga gare shi wa anna salatan layli min al-fadaili war ragaibi sallar dare tana cikin falaloli da abubuwan kwadaitawa allati kullama zira fiha zira fi ajri duk lokacin da aka kara an ƙara lada wal fadli da falala haka wannan shi haka ibnu taymiya yace mun zanna annabi salatul layli idan faqad ahsa duk wanda ya kasance ya yi tunanin sallar dare tana da wata iyaka da ba a karawa to ya ga ya kuskure sun nake ku fahimce da sabanin mallaman yake kun ga hadisan dai ko haka shi shi kasa baya, abin da ya fahimta wannan raka'a biyu an ce yayi sha uku to ta ba'da isha'i ta fi da yatin da daddare ne a'a in kuma inda daddare ne aka tashi to wanda aka kiran ya da ita ne ba ba a kiran yawa da ita su kuma sauran mallamai ba su fahimci haka ba inda malamai suka kuskurantar da albani inda ya ce bid'a ne wanda ya yi bid'a shiga annabi ya yi ka goma sha uku ya ka goma sha ka ce biya ne to ai biyu na budewa ne sai ka fahimce su na budewa haka fahimce su amma su sahabban sun kawo su ne jere raka'a raka'a goma sha uku saka wannan shine kauli mafi inganci cewa akwai sabarin malamai akan matsalar amma dai mafi yawan su sun tafi akan Imam Tirmidhi abinda ya kawo cewa mafi girman kauli da aka ambata raka'a 41 wanda aka ruwaito lokacin sai na umar da mu'awiyar zai Allah shi na tura bani ya bi su duka ya ce dukkanin su asa ɗin duk su inganta ba cewa ubangi bin ka'ab ya jagorance yin sallah fiye da raka'a fidar su a goma sha ɗaya ala hannun wannan sabani ne da bai kamata ya raba masallaci ba mun jiga ya kwata kwata cikin hadisi tare da kun muka kidan ya a kai ni a kai ni a wani hadisin bai ambaci istifta ba bai ambaci to raka a kai ni raka a kai ni don haka daga baya waɗanda suka fahimci sai su yi jami'a ta ai bai tawilin wannan tunda an sha an ce a haɗa. kuma ne wannan sa'id ne ana yin shi amma dai irin wannan bai kamata a raba masallaci akan shi ba bai kamata a yi gaba kan shi ba bai kamata a yi zage-zage bai kamata a yi raddi bai kamata a yi mukabala kan irin wannan abubuwan ba ko wani abubuwan fahimtoci ne kowa da tashi fahimta in kun mutu yabbi fahimta ba a ba a zargi nai mu tsaya na abinda mun ka faɗi daidai Allah ya ba mu lada su koyi Allah ya shafe cikin zukatan da shafe cikin da tafi insha Allah mun minti 40 ko ba ta insha Allah mun minti sai minti shirin na wa'anda za su karanta a tsayin tambayoyi akwai na suka ko ko mu tsallake kawai da wannan adda lamba wanda suka sun karanta mutum biyu ɗaya alhamdulillah bismillah hmm. Hmm. daga yau mun rufe insha Allah hmm. sai ka buɗe baki da ya ba bakin bai buɗe ba nan ba microphone ba ce kilo kai ce ta sauki ce sauki حديث مدرسة عن أبي بن قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخي عبد الله بن عروة عروة عن إبراهيم عن قال إذا تصل إلى أحد الأحسن فأحسن وأحسن ما يكون من أخبار أبواب الشيعة قال الأولى زوجي لحم زوجي لحم dama muke ba mu kula da wasu lafo muna kyale zauji زوجي لا أصحر إني أخاف على العمل إن أصبت أصبت له وجوه على الثالثة زوجي أنا فأقم قلبي والنصر والنصر وعلى قال الزواج يومي الالتحام لا حول ولا قوة ولا مخافة ولا مقام قالت التافهة قالت التافهة يومي الأسبوع الحالي وإني كذلك أديم وغالب قريب غير من الناس قالت الحاجة زوجي وما والد والد رجل ذلك له كبير كالبلاد المضاعف عباد إذا سمعت يوم الإسلام اعتم أنهن حوادث ابن أبي زيد ثم ابن أبي زيد ابن أبي زيد ابن أبي زيد وابن أبي زيد واسره كما الذي شاء وتسمه سلام دراسة الصبح يسمع من ذلك وما يسمع من ذلك سوى فيها أو يسمعها بالإشارة وأنا ويعمل الناس ملكه بالإشارة إيجابها وإيجابها وبإيجابها ذلك أو ذلك وما ذلك أو ذلك لا تنسوا حديثنا رسول الله to bismillah ah, da inda ya tsaya kai kuma gyaran ma shi ko yi ولا تلبس بوزن عزيزا ولا تلبس بوزن عزيزا قال خرج الخزاع ولا وقار ثم ولم يقرا معها ولدان لها كالبعدين لها كالبعدين من سكن فقرها الرمالتين وقد فلا تعتب عنه قولا سديدا فلا تعتب عنه قولا سديدا حكم شريا وقال رقيا ورفع بين عمل سريا وأعطاني من كل وأعطاني من كل رائحة زوجة وقال اهدي أم سبعي يديه أهلك فلو جمعت كل شيء أعطانيه ما بلغ أخبار عائشة الإسلام قال عائشة قال يوسف قال الله صلى الله عليه وسلم كنت ليس أبي سعيد وإسلام حدثنا علي بن حسن قال حدثنا عيسى بن يونس عن أخيه عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال جلست إحدى عشر امرأة تعاهدنا وتعاقدنا أن لا يحسن من أخطائنا سوى شيئا قالت الأولى زوجي لا تجبل زوجي لا تجبل الغصب على رأس جبل الوعي لا تهلم فيمتقى ولا تهين فيمتقى لا تهلم لا تهلم فيمتقى ولا تهين فيمتقى قال الثانية زوجنا قالت الخامسة قالت الخامسة زوجي إن خلفت وإن قالت ولا يسأل عنها قالت السابعة قالت الثالثة زوجي إن أكلت وإن شرب الشمس وإن تبع الشمس ولا يوجد نفسي على الشمس قالت السابعة زوجي على آية كل دار يرجع شدة أوفى التي يرجع كل الجسم قال حسنها زوج المرسول تعالى الذي يرجع فرده قال تتابع زوج أمير الزمان أو الإنسان أو المرأة أو زوج من الناس قال تعالى زوج ما يحب وما لا يحب عشرة فاتحة جاي تاتي؟ اي عشرة

na hmm? irabin hawali ya ce ki ya irabin ki hawali ki na irabin shi an ci kayan kanna anna hunna hawali ku khabaru inna ne anna hunna ismuha hawali ku khabaruha zai kasance mafi kai kokari sosai to masha Allah mun gama da wari ko a a'a suna harawa da aka ba da numfa aka ce kika zo ka ɗaga hannu ba na mun baka lamba eh, sai wannan muka ba lamba an baka lamba kana so karanta kai to wai mai kitabu mu mai karatu kana so karanta to bismillah Thank you. buɗe baki Thank eh. you. <laughs> ci gaba da inda ya eh, <laughs> ba su ba? <laughs> kawai suka da wani ba hmm. Real, Cojado de Dálici, Los Municipios de Castigazo, من كذلك كلموني كوا الاشهر ضم مالك ومالك عارف وخير من ذلك لو من اجل التسويات المباركه ان يجعل شيء يجوز اشيل الادم باقي كلام صلاه daga jiki da ka iya jiki da ka iya karanta Thank you.

Sadisa. Sadisa. baka ka yi ƙoƙari bai ma a baka ya bulan biyu ya ji ka guda ko ya ji ka ta ƙarshe don lokaci masha Allah kun yi ƙoƙari duka Allah ya saka kun yi ƙoƙari duka Allah ya saka ba kowa da alkhairi ah, wasu ba mutum ɗaya ba ba biyu ba sun ba da shawarar ya ana ƙale mata ban sai da zai ba za ka nike sai an taho da sai ya za a yi ne shawara yanzu ku bai mishi shi haka kuna ganin a sa su yi ko ka a sa su yi in a sa su yi a su yi kuka aka sa su yi ina ku jiya in muka ce mu sa su yi duk ni ban da zaɓi don shi ban zo da wannan tsarin ba amma an ba da shawara kuma shawara tana da kyawu in muka ce su yi za mu ce su yi sati mai zuwa za mu ɗaya eh, envelope na wasu ya rage yi ba da za su mu wuri to biyar to za mu zaɓi gas five sai mu ba su in kun ce mu in kuka ce mu bari sai mu bari gaba daya amma ku wani ku diba maslaha za ka mu yi ko kan mu yi Hmm? ma ra'ayi bai yawa bai hanyar ban gane ba su yi ko su yi masu ganin su yi su ɗaga hannu masu ganin cewa su yi sati mai zuwa ba su damar su karanta duk masu ganin mata sati mai zuwa a ba su damar su karanta masu ganin haka su ɗaga hannu ko aji ku aji hannu masu ganin kada a ba su damar su karanta idan shi in feminist suka sa ku gaba dole a ƙarfi shi ke nan mafi yawa suna ganin cewa mafi yawa suna ganin cewa cewa kyale su za ka Allah ya muku albarka mata Allah ya ba ku lada da su mafi yawa suna ganin za ka mun da mafi yawa ah, sai tambayar ya guda tashi akwai tambaya? guda uku to akwai yanzu ne ah. Vamos, wanda ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa malam Allah ya kara maka imani da ikhlasi don Allah ne ya hukuncin yin talla tsakanin ginshikin masallaci fila da hukuncin sallah bayan sahu da bai cika ba don Allah malam ina so karin bayani na farko ba a sallah ba a sallah tsakanin fila tsakanin filoli guda biyu na masallaci ɗaya daga cikin sahabbai kamar da ta cikin sallah hadis da ya ce kunna nuradu min ha qardan an kasance ana jifa da mu daga na a jifa kwace ko dai ku sahun gaba ko ku sahun baya saboda tsakanin filoli ya kasance sahun bai ittisali da juna ba in kun tuna mun taɓa wannan fatawar tun muna kafin sifatu sala a masallacin sultan da suki har yasa aka sake arrangement na sahu a wani lokacin aka cire sahu sahu inda tsakanin fila ɗan gaskiya ba a sallah tsakanin fila sai inda uzuri in uzuri ya kama babu inda za a shiga da ka tsaya tsakanin fila a nan ka koma baya ka yi wani sahu da ba tsakanin fila ba ba mu fahimci abin da ke da sahun da babu yin sallah bayan sahun da bai cika ba bai kamata a da sahu ba sai wani ya cika za ka ba a aza wani sahu sai wani sahu ya cika da aka sahun da aka bai bai cika ba to mutum ba zai je aza wani sahu ba ya yi kama ya yi sallah a munfaridin safi la salata li din khalfas safi ya kasance ya yi sallah shi ɗaya bayan sahu wanda yake har in ka kabbarta kamar da malamai ke cewa har in aka kai rukuni ba ka samu wani baka jona to babu sallah kai an dago daga rukuni za ka ba a sallah mutum ya koma can bayan sahu sahu bai cika ba wallahu ta'ala wanda ya ce malam da Allah ya shi ne rabin dare a yanzu da kuma silisin dare da silisin dare duk sauƙi gare kullum daban ne karfe nawa rana ka faɗuwa daga lokacin magariba a tafiya karfe nawa rana ka faɗuwa a yi magariba karfe nawa alfijir ka ke tuwa ko karfe nawa ne in ka raba shi biyu kamar misali misali a ce karfe bakwai yanzu rana na faduwa kafin bakwai eh. amma mu ɗauki bakwai don sauƙin lissahi a ce ƙarfe bakwai rana ka faɗuwa. sai a ce ƙarfe biyar alfijiri ka towa alfijiri yana towa bayan biyar bayan biyar da minti goma sha biyar a sakkwato sai a ce ƙarfe biyar yake kewa to tsakanin ƙarfe bakwai na yamma zuwa ƙarfe biyar awa nawa ne awa goma awa goma ne ko ba goma ba ne goma in ka gaba su biyu nawa a rabi biyar sai ka ɗoro biyar da bakwai daga ka ce bakwai ka ce ƙarfe takwas na dare ƙarfe tara na dare ƙarfe goma na dare ƙarfe goma sha ɗaya na dare ƙarfe goma sha biyu na dare to lokacin a yadda dare kaga awa biyar daga lokacin in ka ƙara wasu awa biyar ɗaya biyu uku biyar alfijir ya ce shi ne rabin dare da ka na yan sulusi kake son da ya sai ka raba goma uku sai ka ɗauki kowane gehe sulusi ne wallahu ta'ala. Malam wani sai shayi ma ya fanci. wannan ya ce to assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu Allah ya kara malam lafiya da imani mai albarka amin malam da Allah mai hukuncin yin raka'a hudu hudu sai a yi wuturi dan Allah malam ina son cikakken karin bayani akan haka ya zo da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo yana sallar dare wanda suka zo cikin hadisi ingantacce sarihai guda shidda ne na farko yana raka'a goma sha ɗaya wanda yake raka'a biyu biyu biyu ɗaya sai raka'a goma sha ɗaya zo a ɗaya daga cikin hadisun na Aisha na biyu ya zo raka'a goma sha uku Ya yi biyu biyu biyu hasko, shidda ya raka'a ɗaya ya zo mai yau a hadisi Abdullahi Abbas da kuma hadisin zai ibn Khalid Juhani na uku raka'a goma sha uku yana yin raka'a biyu biyu biyu so hudu takwas sannan ya tashi ya kawo biyar an ya hada goma sha uku kenan biyar gaba ɗaya bai zama sai karshe kaga siffa ta uku kenan ya haɗe ya koma siffa uku siffa ta gaba wani hadisi yana ingantacce ne siffa ta hudu annabi sallallahu yana raka'a goma sha ɗaya shi ne wannan hadisin shi ma da muka karanta yau nuna na Aisha yusalli arba'an la tasal an hinna wa hinna thumma yusalli arba'an la tasal an hinna wa hinna thumma yusalli salatan to wannan yayi hudu ya koma hudu ya koma ya koma uku kaga akan wannan wasu malamai sun tafi akan hudu din nan juju ne wasu sun tafi akan hudu hudu ne amma uku uku ne gaba ɗaya suke su haɗe wannan siffa ta ta hudu kenan Sifa ta biyar yakan yi raka'a goma sha ɗaya ya yi guda takwas sai ga takwas sai ya zauna sai ya yi sahiya sai ya tashi ba ya sallamewa sai ya kawo ta tara sai ya sallame ya yi sahiya ya sallame sannan sai ya yi biyu da zaune in ka haɗa raka'a goma sha ɗaya kenan sannan yakan yi raka'a tara shi kuma zai raka'a shidda zai zamnawa sai ta shidda sai ya zamna ya yi tahiya sannan sai ya tashi ya kawo ta bakwai ya zamna ya yi tahiya ya sallame sai ya juda zaune wa'annan su suka inganta a hadisai ga kai duk wanda ba su ba to kiyasa ala dalika kuma inda kowa daidai ne misali sifa ta gaba shine annabi kansa ya ce man man sha'a yutir bi sab'in man sha'a yutir bi khamsin man sha'a yutir bi thalathin man sha'a yutir bi wahida zaka siffa ta gaba shine ka rage biyu biyu duk inda sun kai ma yawa ka inda aka sha dai in sai ma yawa kai kai tara in sai ma yawa kai bakwai in sai ma yawa kai biyar in sai ma yawa kai uku in sai ma yawa kai daya zaka su sune siffofin da suka zo cikin nasi sai a rage sai a rage biyu biyu wallahu ta'ala okay subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha